Matakin zakulo waɗanda za a fafata da su don su wakilci ƙasarsu a gasar sarauniyar kyau ta duniya aiki ne tukuru wanda ya kunshi bin wasu ƙa'idoji a sakamakon hakan ne ma masu shirya gasar a afirka ta kudu suka ce sun hana cidin ma a deshina wata 'yar najeriya da aka haifa a ƙasar wakiltar ƙasar wato ta afirka ta kudu sai dai daga ƙarshe matashiyar ta yi nasarar zuwa ta biyu a gasar sarauniyar kyau ta duniya da aka kammala a ƙarshen makon da ya gabata inda ta sake ɗaukar hankalin duniya. Ga matasa kamar su Ehimagi, nasarar Miss Chidinma 'yar shekaru 23 da haihuwa wani abin farin ciki ne mai ƙarfafa gwiwa. Na yi murna matuƙa da naga ta zo ta biyu duk da cewa na so da ta lashe gasar. saboda jajircewarta da kuma yadda ta tsaya tsayin daka duk da kalubalen da ta ci karo da su baya ga kyawunta tana da basira ta jan hankalin masu kallo da kaifin basirarta ga hafsa tijjani kuwa ta ce sakamakon wannan gasar ya ƙara nuna cewa idan mutum ya jajirce shakka babu zai ga cikan burinsa In my opinion, on her own journey, it just shows that sometimes like the, there's obstacles in the way. A ra'ayina na bibi takararta na kuma koyi darasi cewa a duk lokacin da ka ci karo da kalubale to yadda mutum zai shawo kan kalubalen rayuwa shi ma wani karatu ne na daban. kalliya da ta mance da rashin adalcin da aka mata a Afirka ta kudu ta yi amfani da wannan dama kuma har ta kai ga gaci. Masana da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum kamar Mr. Abel Alhaji yana da ganin akwai jan aiki a gaban masu shirya gasar duk da cewa masu tsara gasar sun sha jaddada cewa matakan da suke bi a zaɓar sarauniyar kyau suna taka tsantsan tare da tabbatar da adalci. The international beauty competitions Ya ce ya kamata su dinga fayyace komai da kwatanta adalci duk da cewa da dama na ganin matashiyar ta cancanci ta lashe gasar amma hakan bai yiwu ba wanda kuma ake ganin baya rasa nasaba da cece kucen da aka yi ta yi kan shigarta gasar a afirka ta kudu na iya cewa akwai sauran aiki a gabansu. In the suna na aisha suleiman abubakar sani da gani na cidin adeshina ta samu matsayin ne bisa ga cancanta ba wai dan an tausaya mata fakokuma ko kuma an mata rangwame wai duba ga abin da ya faru da ita a baya ba kuma ta fice a fannoni da dama in mun duba ciki har da wayewa iya magana kuma ta kasance ita mai kwarjini ce da gaskiya a lokacin tambayoyi ta bayar da amsoshi masu tasiri kan al'amura kamar bambancin al'adu da girmama dan adam wanda ya burge alkalai da masu kallo kuma sosai yan mata dai sama da ɗari daga sassa daban-daban na duniya ne suka shiga gasar da ta gudana a ƙasar mexico inda wakiliyar ƙasar denmark ta zo ta ɗaya ramatu garba baba muryar amurka daga birnin bon. na tarayyar Jamus